أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون da ثلاثة yammaci na talata 11 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1441 daga muka zuwa Madina wanda kuma hakan ya daidai da bakwai ga watan Janairu shekara ta 2020 daidai miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin na talata muna haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka domin darasinmu na hadisi na karanta wannan littafi نظر الصالحين إلى رب العالمين نا وحيد عبد السلام بالي Allah ya tsara masa kuma idan ba manta ba muna cikin kitabul marad wal kafarat wato littafin da ke magana akan rashin lafiya da kuma kafarori kuma mun shafi na 285 za mu tashi a paragraph na farko a cikin shafi 285 inda ce rawu rawa bin hibban wa hassanahu al-albani an abi hurayra hurairah anan zamu tashi an gan shi ko shafi na 200 ده 80 بدير سكند فراغرام روى ابن شبان وصححه وحسنه الالباني عن ابي هريره ما لم ابن حبان يرويته حديثي كما إمام الألبانية إن كانت حديث لدى أبي هريرة الله يقارب شهده قال هيك الشيوة qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace innar rajula latakunu lahu inda Allah manzila lallai ɗan adam akan samu yana da wani matsayi a wurin Allah yana da mukami yana da matsayi kama yablughu hadi amali wanda wannan matsayin nasa da yake wurin Allah ba aiki bane zai ba shi daman ya kai wannan matsayin da ita kai wannan matsayin ba saboda aikin da yake duk Allah shi duk azumin da yake yi duk wasu ibadodin da yake yi karatun Qur'ani ne sulhu da tsakanin mutane aikin da yake yi dai isa ya ba shi capability ya kai wannan matsayin ba shi da merit inda zai kai wannan matsayin da Allah ya ba shi amma ya aka yake cewa matsayin kuma gashi ya ce matsayinsa ne shi dan adam Allah ya bashi wannan matsayin ya aka yake cewa annabi yace fala yazalu Allah yabtali bima yakra Allah ba zai gushe ba yana jarabtan wannan ba wanda abin da baya so baka san dauki, sai kai ta neman kuɗi baka samu dauki lokaci babu baka san rashin lafiya sai rashin lafiya ko ɗanka ko matarka ko babanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka wani abu da ba sa son shi sai damu Allah ya jira jarabce ka da wannan abu ba ka son karayar arziki ko ba ka ba yace to Allah ba zai kushe ba yana jarabtan bawa da abin da baya so shi hatta ya bulughu iyaha har sai Allah ya kai ka wannan matsayin ana ba aikin da kike ne yake gaba jaraba wanda ake maka bala'in da kake shiga daga wurin Allah kana yin hakuri matsayin naka yana ƙara matsawa kana ɗaukaka haka sai wancan matsayin da Allah ya tsara dan maka amma duk sallar da kake da azumi da sauran ayyuka alheri ba zai baka da maka sai wannan amma jarba wanda Allah ke maka da shi zai kai ka wannan matsayi kaga shi tun ana magana akan bala'i ne da kafarori da rashin lafiya to shi akwai bukatar idan wata musiba ta samu dan adam yi haƙuri dalilin wannan haƙurin sai Allah ya daga darajarsa ina fata an fahimci wannan kamar yadda wani hadisi ya inganta annabi yake cewa ma zalallahu bi shay'in ko ma zalallahu abdan bi aqwin ko bi sabrin illa izzan ko kama qala alaihi salam mana Allah bai taba wato kara wa dan adam wani abu sakamakon hakuri da yake ba face daukaka hakurin nan da yake daukaka Allah ya yi murna kuma ko arina ne ko kai da abokin ka ne kuka yi sabani kai hakuri kai da matarka kai hakuri kai da babanka ne ko mahaifiyarka ko wanka ko kaninka ko malaminka duk wani wani abu da zai yi sabani ya hakuri akan komai to Allah zai ɗaukaka ka in dai kai hakuri da shi suka ce a'a ni wallahi ba ita ba waye ita kamar ni abin kaza shi dinwa wanda ya fi shi ma bai isa ba balle shi kada mutum ya wannan malam yace rawat tirmidhi wa qala hasan gharib an anas bin malik imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne mai kyau daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi alaihi salatu wa wassalam yace inna 'izama al-jaza'i ma'a 'izami al-bala' ku fa sani lalle yawan lada to yana tare ne fa da yawan jarabawa da yawan bala'i girman bala'i girman lada iya kudinta iya shagalinta kana son lada miliyan guda sannan kuma ga lada dubu ɗari biyar wanne fi yawa miliyan guda ya fi yawa to jarabawar da za a yi maka sai ta yi daidai da ta miliyan ɗaya ba jarabawa dubu ɗari biyar za a masa ba kuma baka ladan gidan wanda girman jarabawa girman lada ina fata ana fahimta kuma ladan Allah tana da yawa kasan ko lada ɗaya ne dan adam yana buƙatar ta akwai wanda zai zo ranar tashin alƙiyama lada ɗaya ta ke ne ma shi lada tak aya ɗaya ta ga shi ana da muhimmanci to haka ce kuma lada mai yawa kaka da abu ɗan kaɗan ladan suna da yawa a wurin Allah amma fa idan ya girma shi ma abin a ka, to yadda ladan zai girma mace ba an dumbuzo maka ladan za ka kake bakin ciki kada ka damu da halin da suke ciki Allah yana ne kuma bai manta da kai ba kuma shi ne yayi alƙawarin yi maka wannan shi Allah ta'ala ya ciyar da mu saboda haka annabi yace lalle girman lada na tare da girman zunubi ne sai ce wa inna allaha idza ahabba qauman kuma lalle shi Allah in yana son mutum in yana son mutane me Allah zai mutu? annabi yace ibtalahum sai Allah ya jarabce su jarabta su zai gai alama Allah na son kake ka je nan kofa a kulle ka je can kofa a toshe ka je nan babu hanyoyi komai ya tsaya jarabawa to alaman Allah na san kake me zai maka da darajar darajarka har ka kai matsayin da yake so sai baka babban gida babban sakamako babban alheri da yau kai Allah ta'ala ya budo maka hanyoyin alheri kuma ka kika masa ya kama kai dan ka a cikin Allah ya tsare sai Allah ya maka ka ke ta jarabta ka kuma ka ta hakuri sai ce faman radiya duk mutumin da ya yarda ya yi hakuri jarabawar da Allah ya yi masa alahu riba to shi ne yake da yarda ta Allah ya samu yardar Allah Allah sai ya yarda shi ya ce wa man safifa in mutumin da ya fushi kuma wallahi Allah ni ya za'a ko ma min ra'ayi ni ko a asiri aka mun ina da wani ne mun kaza kamar da tura arna suke cewa oh god why me me yasa shi ba ji an jarabci wani ba me yasa shi da zuwa jarabta <laughs> kada bai yadda ba kenan yana ta ihu yana wayo wayo annabi ya ce falahu sak to fushin Allah zai tabbata akan mutum Allah ya kare mu kaga ga jarabawa a duniya kuma ga fushin Allah kaga ba tsira gara ma mutum yayi hakuri dai ya samu yaddar Allah Allah ya jarabce ka a duniya gobe lahira sai ka ji dadi a nan duniyar ma sai ka ji dadi sakamakon hakurin da kai ko ba ka bane ai dukkan wani abu ne alƙawari da Allah ne akwai abubuwan da duk yadda suke suna tare da juna ne duk inda kasance yake akwai ɗaukaka a wurin haka suke tare da juna suka kasance yau to gobe Allah zai ɗaukaka jikin da tsanani ya yi to sauƙi na nan tafi ba a cewa duk condition is permanent kuma suna cewa bai na tsarfati aini wanti ba hati ha yi rage Allah min halin ila hali tsabta wa ido to Allah na iya canza yanzu na waye gari kana cikin talakawa mara kana cikin masu maula ala ba ku musamu kafin yammaci sai ka ji ana alhaji wani shikenan Allah ya bashi yaro da kuɗi abokin tafiyan mani Allah ne ya bashi <laughs> shi kawai mai kuɗin da aka waye gari da shi yana cikin masu kuɗi sai a yammaci ya koma shi yake neman taimako ke neman mola wannan shi yafi sauƙi a wurin Allah a fi sahihaini ya zo cikin bukari da muslim an ata abu na abi rabah daga ata dan abi rabah wannan magana da nake kira muku akwai iskoshi ingantattu da malamai suka kawo na magana ɗaukaka a wurin Allah da ƙasƙantarwa ina fata muna fahimta zan ba ku kissa guda ɗaya malamai sun kawo labarin wani bawan Allah wannan bawan Allah mutum ne mai kuɗi da cikin ingantacciya yana da kuɗi sosai yana da rukun asiri da wadata yana da mata amma mutum ne marowaci sai Allah ya ba shi mata mai san alheri matar tana son kyauta tana son a yi alheri amma shi kuma matsolo ne matsolo ake shago shi ɗin gola ne iya sake kuɗi zai zo fita kasan bola haka yake dunkula kwallo a hannun su a wata rana suna zaune da shi suna cin abinci sai aka zo ake sallama wani fakiri ya sallama yana neman taimakon abincin da zai sai ta tashi za ta je ta bada ya ce a za a ba shi da ya ce ba mu ka ce a ah, ka ce maka gida don Allah ne yana neman taimako abinda zai ce ke nema ko da a jikin nawa ne ni abinci na dauka a basu sai dai kiyan zaki shi amma ni ba wani kyauta zan ba aka ta fita ta ba wannan dan almajiri hakuri dan miskini ta bashi abincin ta idan wannan mijin nata yau da gobe suna nan sai kare azuki ta mishi aka waye gari ba gida ba mota ba wai mota bane na bada misali da mota ne abun hawa babu jaki ballan tarara kumi ba kaza ba kaza mai ya kai ita kanta ya rike ta ma a matsayin matar ta iya wa dole ya rubuta ita kaga talauci ya kai talauci Allah ta kai mu da wannan talauci talaucin da zaka kasa rike matarka iyalanka sai dai ka sallame ta saboda baka da halin da zaka iya ai bala'i yayi bala'i kuma irin wannan shi kansa ma ba zai iya tsaya shi ba balangana ya rigo idan ta yi idda zama tana zaune sau tana gama inda ku ci Allah ya sa mata miji ta yi auren ta shi kuma yana nan cikin talauci irin wannan mata wadda take da hali irin wannan shi Allah ba abin da baya yi idan zuciyarka ta alheri kada ka da wanda ya dace sai Allah ya ba ta miji mai san kyauta shi ma mawadaci da kuɗi yana da kyauta yana da alheri kaga irin wa irin ita mata tsamanin wancan mijinta na farko wanda shi marowaci tarihi yana maimaita kansa tana zaune da mijinta na biyu sai wani fakiri ya sake zuwa sallama ya zo ya sallama yana neman taimako ya taimaka masa da abin da ne ya ga babban gida na mawadata yana ganin za a taimake shi ala ba ku mu samu bismillah maza maza a je a kai ga sai shi da kansa ya fara magana a kai mai abinci aka fita wata nan ta cikin murna da jin daɗi abu ne mai kyau kaga aka samu mata tana taimaka masa a kan alheri abu ne mai kyau shi sa mata da yawa suna shiga cikin matsaloli na fushin Allah wajen cikin tayar mazajen su aikin alheri ko sa su ko ba su shawara matsala ne Allah ya shirya da dan wannan na daga cikin duti din mata ki baka wa mijinta ko da da shawara idan ku san Allah amma wasu mata ba abin da yana musu su ce kawo musu abinci suka musu so din su da abinci kenan. kowa an bai samu gaba ba ruwan su kwadaitar da shi kora irin ɗan sadakan nan ma bai su ba abin da ya dame shi su za su aiki. kan mata sai murna ta kashi sai ta ci abinci ga wannan ɗan almajiri da matan nan ta dawo kawai sai ta dawo tana kuka lafiya kaji kaji wallahi wannan mutumin da na gani wannan mutumin da na gani ba kowa bane face tsohon mijina ne mutum ne marowaci sanda nake hannunsa yana da wadata amma baya son taimako baya kaza baya kaza akwai lokacin da wani fakiri ya zo ma wallahi koran sa yayin gida din abinci da haka da dauka na bashi shine yanzu nake kuka ji yadda Allah ta alamai da shi rayuwar da ta gane ta ya gane ta ha kare wallahi malam wannan mijin na da kawai sai ce to wallahi wallahi ni ne wannan fakirin da ya kora ni Allah ya azurta da ni kuma na san abu saboda Allah shi ne bagirin da aka hora kuma yau gashi an dawo shi ake shi sa ta ga mutum kowa da irin baiwar da Allah ya masa Allah sallallahu ya ce rubba aka akbar madfu'in bil abuwa. ba shi ne wannan ba shi ne abin da ya faru da wannan ka ga mutum kana ta fitik kayansa yi kura yayi kata kata kila ba guga ko irin da shi dai bai sa ya fesa turare ya ci kwalliya ba gashin zama ta babu wani tajiya ba wani kaza ba dan ba ba ba hadda zai ne to shi ya zo kofar gidan mutane koran shi ake ma shine in fil abwab Nabi ce lau aqsama ala Allah da barruhu wallahi da zai rantsa ma Allah shi Allah ya baranta da shi saboda imanin sa da koran shi da Allah amma mutane ba su gani ba kullun a gadan adam a wulakanta da shi ne wani gani yake a shi ya zo duniya ne da wayar su shi yasa kudi Koyar ya duniya ne da ilimi shi yasa saura shi jahilai ya saka jahili ah, an saka mutum jahili ne haka Allah ya shi wani ba wai ya zaba ya zama jahili na san wallahi babu a duniya wanda ne so a shi jahili domin shi illar jahilci ba ku sani ba ku gane bambancin jahilci da ilimi yan uwa jahili baya so a ce mai jahili kaga shi bai so ba shi ya ba sannan kuma jahili idan aka ce masa mai ilimi yana jin daɗi yana yadda saboda ashe fa ilimin yana da falala ashe Allah ya baka ilimi malam ba daidai bane ka wulakanta wanda bai ilimi wurin karantarwa ka sanya hikima ka sanya tausayi da mulatsafa da maganganu masu daɗi a matsayinka na malami mai karantarwa ina fata ana fahimta don Allah ya baka wadata ka ainihin wato baiwa waɗanda suke mabukata ka yi magana mai kyau idan ba ka da shi kuma akwai sanda za a zo a kyautata maka zato ana tunanin za a samu wani abu a wurinka kuma alhalin ba ka da shi su. tawalu'u da kankan da kai kake da shi baka zuwa ka roƙa alhalin baka da shi to kanka ce kada ka kuda mini wani ka za wani magana ne ce ki haƙuri Allah babu ne Allah ya sa an samu za a kara aka dai magana wanda yake da shi annabi ya ce fa idza mana'ata fa ajmil fa idza mana'ata fa ajmil al-kalam shi ma sadaka ne in ba ka da abin da zaka bara ka faɗi magana mai daɗi Allah ya ba ku hakuri in Allah ya ba ku ai hakuri kana ba ku kana idan ka kashe kun tunda mutane kashe mun kuna gidan siyasa ne za ku kuna da mutane eh, haka ne maganganu Allah ya kyauta wala mala abu akwai takaici mala abu daɗi Allah ne ne yi. Allah ne baka ba wai dan kai kai alfahari ya baka ne kai jaraba ka wallahi ya ce dukiyarsa ce almalu mali wal jannatu jannati aktharu jannati bi mali dukiya ta wace aljanna ma ta wace ku sai aljanna ta da dukiyar da na baku Allah ya ce ga kin kai ga kai abin da zaka yi dan na wani ne na baka ko kai abin da nake so ko kuma in kwace shikenan haka Allah ya faɗa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to sai kai dai kuma an ja kunnan ka daga karka kuskura kamar da sana'ar ka roko kullun roko roko annabi ya ce duk mutumin da ke roko to zai zo ranar tashin alkiyama wa laysa fi wajhihi muz'atul ham shi ba nama gaba dai kwarangwal fuskar shi zata ranar tashin alkiyama saboda roko yake kaga an nuna maka shi roƙon haramun kamar da shi sana'a amma ya halatta ka roƙa in kana da bukata ina fata muna fahimta barka ka yi daidai ai da ya lafi ba da ya lafi ba in ka mai da roƙo ya zama sana'arka kuma ya baka yau gobe sai ganka a wuri. an jima ya ƙara ganka ta mai shi sana'a saboda haka ba zai baka ba da ya lafi ba in ba ka ba ba laifi ba ne dan in ba kan ba shine maka mai mun ana ba shi ne yana ƙara maka shi wuta ne a ce ka duka hana shi ma shine taimaka Allah shi tauka shi ba ba abin da zai yi sana'a haka shi bara kawai yana da lafiya da zai yi ko zai yi wani abu a wannan ai kaga za a iya taimakon shi wannan za a iya taimakon shi eh. a wannan ba daidai bane a wannan ma bar ka sani very dangerous wallahi na ga maka irin wa'annan da are very dangerous dan waɗanda za su kare ka akan hanya wallahi gara na kan hanya a kan ran abau kan wannan ne yake idan na zo ATM na ga almajiri tsoronka nake addu'a nake Allah ya ci abu gurin lafiya ba shi ne da yasa sai inda ake cire kuɗi za a zo kuma a lokacin bar shi ATM ne yake bayarwa mafi karanci da riba daga ɗari biyar biyar sai dubu dubu da ka gawo dubun za ka ba shi ko ko ɗari biyar sun za ka ba shi ai ba shi ake kika bada ba ana so in kana da shi ka bada sama da ɗari biyar sama da dubun ba amma kawai sai ya ku a duk inda ya san za ka ci kuma abin da nake gudu kar a bige mutum wata rana wallahi barayi ya fake da wannan almajincin yana biya mata kuma wannan yana nuna kuɗayi ne a fili har mutum sai ya zo bakin wurin ATM ne zai zo ya yaro haka da kuma galibi irin wayannan na bakin ATM din ban taba ganin makaho ba ban taba ganin gurgu ba kowa ce kalau da kafafunsa da komai yake tafiya amma amma amma mutum ya ce wani ma yake ko na karan abu wasan ma yake kamata a basuwa kawai dai aka kalla abubuwa ne in kai niyya dai kawai kai abu dan Allah amma ko su kansu ya kamata ba suna jefa rayuwar su cikin hadari motoci nawa suke wucewa ta wurin kaga wani lokaci an taka wani ma ko an biye shi kaga ko hikimar da suke suna kama sana'a ana saida tishu ko ana saida wasu abubuwa ko ana guje glass din mota screen din mutum safuri mana ta nemi sana'a da kyau in sana'ar za su ta gani ba su samu abubuwa ba kaga Allah shi ne don saboda idan Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ce ya haƙuri haƙiƙa Allah zai yarda da shi dan koye fushi sai shiga cikin fushin Allah Allah ya tsare a fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim qala ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah yake cewa qala li ibn abbas Abdullah ibn Abbas ya ce mini ala urika mar'atan min ahli aljanna ya Abdullah ibn Abbas ya ce wa ata yace shin bazan nuna maka wata mata ba yar aljanna mace ce a nan duniya amma ya aljanna sai da daɗi ma da ka kalli mutum wannan ɗan aljanna ne wannan ke wannan daɗi kala kultu ce shi a ba yake cewa su na ce bala sai nuna min ita bala ce ce hadihi mar'atu sauda wannan da bakan matan nan wato launin ta baka ce ita ita ce ƴar aljanna kai na faɗa ne haka sai ko akwai dalili akwai dalili yana so ya bakin din dalilin su da hujja yace akatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wannan matar ce wata rana ta zo ta samu da sai take ce masa inni usra'u ina farfadiya ina sumewa ina faduwa a ƙasa kuma ina farfadiya in na fadi wa inni atakashaf tufafi na yana budewa ina yin tsirara sai kayana ya shiri in na faɗi abinda nake so ya manzan Allah fad'ullah li ka roƙa mini Allah in wanke in daina wannan abin da nake kala sai annabi ya ce mata in shi iti fabarti ga two options in kin so ki yi haƙuri da wannan lalurar rashin lafiyar naki amma sakamakon ki annabi ya ce walakil janna kina da aljanna ke ɗan aljanna in kin yi haƙuri amma amsar na biyu wa in shi ta in kin so kuma da autullah ce in roƙa Allah in roƙa miki Allah an yu'afiki Allah ya warkar da ke to wanda kike so a kake ni kaka ga aljanna ga warka sai wannan yana daga cikin hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wa sahabbansa irin wannan wata rana an je yaki an dawo sai aka samu wani da cikin sahabbai an cillo masa kibiya malam ta take irin kuma shi irin ta kyakkyawan nan ne dan ta ne akwai ado akwai cin gari ka san wanda yake cin gari yana so ya burge samari yan wasu har da ma yan mata ko su a ce wani akwai tsarki akwai yana a shi ya hau azan ko a cikin ustazi akwai social ustazi <laughs> to haka yake sai zo da manzon Allah gaban manzon Allah da ido da an dawo yaji kuma gashi jihadin yaji amma kuma ido da yanzu ya zai kwalliya da ido da shi a rasulullah annabi ya ce in shi ita sabarta wala fil janna in ka zo kai haƙuri kara da aljanna sakamakon su gidan aljanna shi hakuri ne yoda zo a rika cewa wani kallari ce wa in shi ita wa in shi ta da'utullah fa yashi in ka zo kuma sai roki Allah ya warkar da kai shikenan wannan sahabi ya shiru ya kalla ido daya ya kalla aljanna ya kalle abubuwa ya ne zai zama sai ce ya rasu da Allah ya manzon Allah ya ce ud'ullaha li roƙa mun Allah in warke wal janna insha Allah aljanna kuma insha Allah da za ya nan ne da ya zikiran kaga ai wannan abu ne ya muladafa abin ya masa addu'a ta ce wallahi wanda ke ganin sa ba zai iya cewa ga irin da aka samu ba idan ya warke kan nan ta ce ya warke shi ne ita kuma wannan baiwar Allah annabi ya ce mata haka ko ki hakuri sakamakon ki aljanna ko kuma in roƙa miki Allah ki warki shi kenan da duk wannan shi take cewa shi wato Ata ibn Abi Rabah yace wannan mata kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace mata ce qalat asbir tace zan yi haƙuri zan yi haƙuri in samu aljanna tace zan yi haƙuri ta qalat amma inda matsala take inni atakassafu ina yin tsirara kayana na cirewa abinda nake roƙonka yanzu ya manzon Allah fad'ullaha li Allah atakashaf karmu addu'a Allah ya sa in ji tsirara kafa ɗayan ce ta zuwa amma kawai tsiraran da nake yi bana jin daɗi gashi fa ka ka manta matan nan sun take tsirara fa ba ta da hankali ko da ashar an ci ba rubuta mata jini ba da gangan tai ba saboda ba ta da lafiya ba ta san halin da yake ciki ba kuma wanda yake da mutum mazinaci ne ka fahimta da yake so yayi la ko yake lalata da mata a san da ya ga al'auran mara lafiya ba na tsammanin kila sha'awa tana zuwa kila tausayin halin mara take ciki zai ji ko da ko mutum mazinaci ne da wuya wannan abin yau amma duk da haka matan nan tana da kunya tana da hikima tana so ta rufe tsaraicinta a halin da ma ba ta san halin da ke ba mun an ɗauke mata alƙalami annabi ya ce daga cikin waɗanda aka ɗauke ma alƙalami wal majnun hatta yafiq ko hatta ya sai haske ya warke da mahaukaci ba ta zama cikin cikiwa shi yasa ma aka ce mutum na cikin azumi sai ya faɗi ya suma azuminsa ya kare dan bai san halin da yake ciki ba kuma zai rama ɗaya ne tar misali ba kama baki azumi ya riga ya kare ne za su kuma dan shi magana kan baki dan girma wata amma ba hujja bane kawai abin da ya yafi baka azumi ne na saba za ka ci azumi ba sai dai ka ci abu ya kawai <laughs> ba su ka fito fili gaban mutane ne amma za ka ci abinci Allah ya mana jagora Allah ta wannan mata ta ce ka roƙa min Allah in daina yin tsirara sai ce da'a laha sai annabi ya roƙa mata Allah ana yin farfadiyan amma ba ta tsirara shi kenan kuma gashi ta samu aljanna da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim har ila yau yace an abi sa'id al daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wa an abi huraira da kuma abi huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai annabi alaihi salatu wassalam wato qala annabi yace ma muslim babu wani abin da yake samun musulmi an gane ko min na ainihin wato gajiya wala wasa ko rashin lafiya wala hammin ko bakin ciki wani abu na damuwa ya daga damunka wala kudini ko damuwa a cikin zuciyarka kuma ham yana yawan damunka huzun kuma abu ne da zai zo nan tafiye da shi duka bakin ciki amma wancan dindindin yana nan shine ham wannan kuma huzun shi zai zo ne tafi da wani abu ne zai faru a lokacin ka ji zafin sa na ranar ko na gobe ko gaza kaga ita na? ya shi ma yana cikin baƙin ciki yana cikin gham yana tare da ham hmm. shi ne sai ce wala adan ko wata cuta duk wannan ba yana samun mutum ba kaji fa abin da ce ka'af a wata riwaya a wani wurin kuma ya yace nasab da wasab jiya ma kawai kaje kaji kaje shi da kayi aiki ne ko tilakin kai kuma mai kare ga dalilin ake ta ko lugum ne yawa hada bi lugub annabi yace hatta shaukata yashakuha yace hatta kaya da kake takawa kana cikin tafiya ka taka kaya cikin tafiya ko okay wani abu dan da zai zaka bi annabi yace illa kafara Allah biha min khataya ce Allah ya kankare maka zunubi daga wannan abin da ya same ka gajiyar da kai shi Allah ya kankare maka zunubi kusar da ka taka kayar da ka taka da ba ta amsa shi rashin lafiyar da kai shi za ka ji da aka samu umma yana lafiya sai ce Allah Allah ya sa kankarar zunubi Allah ya sa kafara ne ka kafara daga zunubin da ka aikata ba ta ana fahimta ko da wani iri ya ga wani lokaci sai ya ce ka yi, na taɓa mura da take har yanzu ba ta warke ba sai ce amma dai Allah yana kakkabe min zunubi na ci take da shi ta fa cin kafin rashin lafiyar da na kwanta asibitin da mulkin mura na har yanzu ba ta tsaya ba kaga ai ina da ana ta ƙara ok to ni da ta ne ko ina huta kila ta ɗan da ta mara da ya kamata a ce huta <laughs> eh. a wannan wani al'amarin shi na wurin Allah amma kaga zahirin hadisin ya nuna kawai ba wani takfifi ko ba ba a ce ko mutum kaza ne in dai kayi tuntuni amma sai dai zahiri yana nuna tuntuban da mutum ya yi a bisa sani ba a bisa kuma wato akan tafarkin alheri yake tafiya kamar zai zo masallaci kamar za shi makaranta kamar za shi wurin aiki shi kuma yana cikin tafiya haka duk inda ba yawa ko neman auren duk yana ciki amma mutum ya damfara fata malam ya yi kwance kwance ya lamta fata an biyo shi yana gudun shekar rai kila da abin da ya satan ma a hannun shi <laughs> kaga ta ce al'amarin shi kawai yana wurin Allah <laughs> shi ne mafi sauki Allah ya ce mana a cikin muna da kamar saura mulki goma za mu daura da wannan babi da yake gaban mu annabi yake fadlu malan ta yake fadlu man ada mariba zai magana akan falalar wanda ya je da mara lafiya falalar zuwa dubiya ko gai da mara lafiya kafin sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya zo cikin bukhari da muslim da abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haqqul musulmi ala musulmi muslimi haƙƙin haqqin musulmi akan musulmi guda biyar ne kaji duk wani musulmi yana da haƙƙi akan ɗan uwan shi musulmi har guda biyar kin musulmi ka riƙe waɗannan haƙoƙi ka yi ƙoƙari ka sauke su akan ɗan uwanka musulmi annabi sai yake cewa na farko raddu salam mayar masa da sallama in dai musulmi ya ce maka assalamu alaikum haƙƙin shi ne a kanka ka ce wa alaikum assalam in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma a nan gurin ba sharadi bane irin abin da ya maka sai kai mala ba dan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ma sai ka faɗa duka ba falala ne kawai shi ya samu lada talatin ne sai kuma in ka ce wa alaikum assalam kare ka goma kawai za ka samu shi yasa yana da kyau ana so ka yi adadin da wanda ya maka yayi kuma ka wuce shi shi ne abinda Allah ya ce wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha kin za ku yi gaisuwa na sallama ku yi gaisuwa mafi kyawu shine kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine cikakken sallama kace duha ko kuma kamar yadda kwatankwacin irin yadda ya maka misali ya ce assalamu alaikum sai maka ce wa alaikum assalam akalla kun samu lada goma goma to haƙƙin sani ko da ba ba ina fata ana fahimta musabaha zai ina ga kuma makaranta a baya shi ma akwai hadisin da ya magana annabi ce in mutane biyu musulmai suka gaisa da juna suke musabaha musabaha nuban su yana tattun daga kansu har zuwa diga da jikin kafafun zanubin na biyu amma sallaban kawai yanzu ake magana hakki ta ne amsa masa na biyu yace wa iyadatul marid da gai da mara lafiya bai da lafiya ka je ka gaishe shi kaji an cewa na bai da lafiya hakkin sa ne yanzu da ka ji labari je ka duba shi gaishe shi na uku kuma idan ka je wurin mara lafiya ba zama za ka ke ta surutu addu'a ake masa an karanta addu'a da ake ko za ka masa addu'a wa ma zai suna addu'a ki karanta sati satin da ya wuce ko kuma kamar da kasu da ya wuce ne ba ko na bayan shi amma na fi tunanin wancan ne da ya wuce da ma addu'a ta ji تاتي أسأل الله العظيم رب الأرش الكريم أن يشفيه ba بأس طهور إن شاء الله haka ta fahimci nan kuma mai ta wannan su bakwai ko su uku su wannan yayi ko za ga sun zauna su mai da wurin mu da lafiya wurin hira musamman mata dai a zauna shin ba da tabar ma a tace ce kuce a tattauna wannan a tattauna wannan kwarai da gaske ya halatta wani yi da hausa ko da yarbanci ko da fulatanci ko da kanuri ko da nufarci duk za ka iya yi ina fata an sannan. wannan kenan to sannan kuma a wattiba'ul jana'i da bin zana'ila ta fa in ya rasu hakkin ka ne ka je ka a nan wurin malamai suna cewa shin shi kansa ne in ya rasu ka je ka ga gamin zana'ilar ka ko ko in an mai rasuwa ne ka je masa zana'ila ina fata ana fahimta malamai da suka ce duka yana shiga ciki duka yana shiga ciki domin idan shi ne ke da rai shi ta sani kaga da ya rasu haƙƙin sai ka idan kuma ma baka san shi ba rasuwa aka yi mai saboda wanda ne ko kanin shi ne kowa ya lashe rasu sai ka zo saboda shi wannan mai rasuwa ai musulmi ne shi ma yana da wannan haƙƙi a kanka kuma ka ji labari sai dai kawai kana da uzuri ina fata mana bayani haƙƙi ne wannan nan abu na hudu shine ijabatu da'awa amsa gayyata akar maka Allah akwai walima a gidana na samu karuwa misali kana kaza akwai walima karfi to in ji baka da wani uzuri ka je wannan da yake yi kaji amsa gayyata sannan abu na biyar wa tasmitil qati da gaida shi in yayi atishawa yayi atishawa alhamdulillah kana wurin to hakkin sai ka ce masa ya rahmatullah da shiru kadan da ya amma ta ga waɗannan abubuwan kaɗan ne ake ɗabbaka su wasu ba a ɗabbaka su yanzu an waye gari wani in ka ce masa assalamu alaikum sai ce barka da ya barka da barka da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce barka da Fata dana, ko ya ce yawa kawai, ko ya ce amin, kawai ya shiru. Wani shiru zai zamba. Na'am. in ne so biyu annabi ya ce in ne na biyu ka cika Allah ya ba shi lafiya ya zama mai mara mara ke damu daga nan yanzu mara za ka ta yanzu mara ce yanzu ya nuna rashin lafiya ya sai ka mai addu'a Allah ya yarhamuka Allah Allah ya baka lafiya shi ke na ka zaka ce Allah ya sauke in ya kara ka ce Allah ya sauke shi. yarhamuka Allah Allah ya bada jagoranci وروى مسلم عن ثوبان إمام مسلم يروي حديث ta'uban. anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi alaihi salatu wassalam yace idza ada akahu ko qala innal muslima idza ada akahu al muslima wato annabi yace idan musulmi yaje ya gaida ɗan uwansa musulmi mara lafiya shine ma'anar ada wato mara lafiya an je an an je sai annabi ya ce san da kake tafiyan nan kai musulmi zuwa wurin ɗan uwanka musulmi dan ka dubo shi a san da bai da lafiya sawa a asibiti ko a a gida annabi ya ce lam yazal fi khurfatil janna hatta yanzu. ba za ka bushe ba kana tafiya mai cikin aljanna kuma ya zo ne a gaba kurfa kawai kana cikin aljanna ne har ka je ka dawo Sanda da kake tafiya da za ka mutu a hanyar nan aljanna da rai san da kake dawo ma haka haka ma san da kake tafiya kaga wannan akwai falala wani ba ruwan da ake wani bin tabi'a Allah ya sauke ai gara ma dai ya mutu mun ta ji za ga wani ya faɗa akwai wanda ke faɗa ka kaga Allah shirye da mu وروى مسلم عن أبي هريرة أكبا مسلم يروي حديث أبي هريرة الله يتعالى مسيحنا يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة wannan hadisi ne kudusi annabi yace Allah madaukakin sarki zai ce ranar tashin alkiyama zai ce Allah zai ce yadda adam ya ce dan adam kenan tsaya da ubangijinka Allah ya tambaye shi ya kai dan adam maritu falam ta'udni na yi rashin lafiya ba sabo ka duba ni me yasa qala sai shi dan adam ya ce ya rabbi ya ubangiji ma kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za a yi in zo in duba ka da halin cire ubangijin talakai ta wata hanya za ka buka je sama dubo Allah da lafiya qala sai Allah ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida baka sani ba bawa na wani yayi rashin lafiya a duniya alam ta udhu baka je ka duba shi ba amma alinta shin baka sani ba annaka law utahu da ka je duba shi din nan lawajatta ne inda huda ka same ni aure shi inda Allah sai Allah ya saki cewa ya bani adam ake dan adam amsu ka falam ni na ne muka ci ba ka ci da ni ba qala ya rabbi sai dan adam ya ce ya ubangiji kawai ka utaimuka wa anta rabbul alamin yaya za a yi in ci da kai kira ubangijin talibai qala sai Allah ya ce amma alimta annahu istafamaka abdi fulan ah baka tuna ba ko baka shina ba baka tuna cewa bawa na wani ya nemi ka da shi ba ya nemi ka abincin da zai ci ولم تطعمه بكرشيا شيئا با أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي فكان بدا كاباش أبن سندا كاسام أبن أولينا دا كاسام سakamakon ciyar da shi da abubuwa jabna adam ya kai dan adam istasaituka falam tusti na ne muka shayar da ni baka shayar da ni ba qala ya rabbi sai adam yace ya ubangiji kifa asqika wa anta rabbul alamin ya ya za a yi in shayar ubangijin qala sai yake cewa istasqata abdi fulan bawa na wani ya ne muka shayar da shi amma kuma falam tusbihi baka shayar da shi ba amma alimta ko ama innaka law saqaitahu yace wallahi da ka shayar da shi ruwa abin da yake muka shayar da shi din nan wajadta zalika indi da ka samu ladan abin da kai aurina rawa tirmidhi wa qala hasan gharib imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne mai kyau an abi huraira daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi annabi yana cewa man ada mariban duk mutumin da ya je da mara lafiya ko zara akan lahu fillah ko kuma ya je ziyartar wani dan uwansa ne dan Allah ba dan wani abu na duniya ba ba dan mulki ba idan mutum yayi wannan annabi ya ce na dawo munadin wani bai kira zai kira shi wannan mutum ya ce masa an fitta wa tsaba mashaka kai ko ka ji daɗin ka kuma tafiya ka tayi dare tayi kyau wannan tafiya da kake sannan wata bawwa aka min aljannati manzila ka samu wurin zama a aljanna da wannan abin da kake da wannan tafiyar da kake rawat tirmidhi wa qala hasan gharib haka ne imam tirmidhi ya rawaito hadisi an sa'id ibn ilaqa daga sa'id dan ilaqa qala akhadha ali bi yadi yace ali ya kama hannuna qala mutaliq bina ila hasan yace tashi mu je wajen alhasan na uruhu mu je mu gaishe shi fa wajadnahu indahu aba musa sai muka samu aba musa a wajensa qala ali alaihi salam sai ali alaihi salam yake cewa a aidan jikita ya aba musa am za'iran shin ka zo ziyartar sani ko ka zo gaishe shi a matsayin mara lafiya faqala la yace a'a bal qa'idan na zo ne ina mai duba shi da sakamakon rashin lafiya nan dai فقال علي سي علي يشيك سورارا كذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يلا سوى ما من مسلم يعود مسلما غدوة باب ولا مسلم مسلمين زي زي جيدا مرة لا فيا دسافي إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى منه فشي ملائكو جبو سبعين سنة مسا صلاتي هزوا يمشي wa in adahu ashiyatan idan ko ya je gaida mara lafiya da yamma illa salla alaihi sab'una alf malakin hatta yusbih wa ce malaiku dubu saba'in sun masa salati har gari ya waye wa kana lahu kharifun fil janna sannan yana da wani babban fulota aljanna cikin aljanna an gane duk yana da wani babban guri ko gida a cikin aljanna Allah ya azurta mu روى مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مسلم يروي حديث ابي هريره الله يكرمه masa yadda ya ce manzo Allah yana cewa man asbaha minkum al-yawma sa'ima shin wai ku sahabban nan wane ne ya wayi gari a cikin ku yau yana azumi kowa ya shiru fa qala Abu Bakr bin ana ya Rasulullah Abu ya ce ni ne ya manzo Allah ina azumi sai wane ne yau ya mu jana'iza ya je sallar gawa kowa ya shiru qala abubakar radiyallahu anhu an abubakar yace ni ne ya manzon Allah qala faman at'ama minkum al-yawma miskina annabi yace waye a cikin ku yace yanda miskini kowa ya shiru babu wanda yayi qala abubakar ana abubakar Allah ya kara masa yadda yace ni ne ya manzon Allah qala sai annabi yace fa man adamin kum al yawma mariba to wane ne yau a cikin ku yaje gaida mara nan ma aka shiru fa abubakar ana abubakar yace ni ne ya manzon Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa man samana fi fi illa da al janna wadannan abubuwa gaba ɗaya ba za su haɗu da ɗan adam ba face shiga aljanna a wayi gari ka je da mara lafiya kana azumi ka taimaki mabukaci ka kaza yi kaza inda yake face mutum ya shiga aljanna rawa tirmidhi wa qala hasanun sahih an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min abdin muslimin ya'udu maridan babu wani mutum musulmi da zai je gaida mara lafiya amma shi mara lafiyan nan da aka je gayarwa lam yahdur ajruhu wanda ba mutuwa zai yi ba ciwo ne na rashin lafiya ba na ajali ba an fahimta idan ka je wannan dubiya annabi ya ce fa yaqulu sai shine dubiyan ya ce sab'a marratin ya faɗa wannan so bakwai ya ce as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka wato ina roƙon ubangiji Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya warkar da shi annabi ya ce illa ufi ba shi wannan mutumin na warke shi ba ciwon mutuwa ba ka faɗa so bakwai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan روى الترمذي وقال حسن غريب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلقي يا حديث daga abi huraira daga daga daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a mubtalan duk mutumin da yaga wanda aka jarabce shi irin ciwo ne ko wani ciwo ne da shi wani iri ina fata ana fahimta ga da wani irin yanayi Allah ya jarabce shi da wata cuta shine mubtada kana ganin shi kike ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi na gode wa Allah wanda ya yafi amana ya warkar da ni da abin da ya jarce shi irin wannan cikin taka fafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tadbira ya fifita akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta fifitawa annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a lam yusibu zalika albala irin wannan ciwon ba zai taɓa samun ka ba har abada amma ba zai ci a cikin sirri in ka ga mara lafiya ka faɗa ka ce alhamdulillah ce barka kake da ciwon ka ga ba mara ka matsala ko ba ka ce kai cikin hikima kaɗan alhamdulillah kila ma kaɗan gaisa da shi kaɗan mai sallama ma ka ce alhamdulillah inda da afani min maksala ka ji ka da ni ala kafirin min man khalaqa tafsila kaga ai ba zai yi ba kuma kana ganin shi kace alhamdulillah wannan munafiki da ma da kai aka da baki aka aka mun kana a gani riwaya ta karshe malamin ce tana cikin bukhari daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul haja Annabi kira da mun sallallahu tabbata gare shi yana cewa inna Allah qala ila tilita abdi bi halibatayhi Allah ya cewa idan na jarabci bawa na da masoyan masoyansa matar ka ko ya ba zuwa jinni wani daga masoyan yace in na jarabci bawa na da masoyansa fa sabara sai ya hakuri yace awwatuhu min aljanna wallahi zan canza masa da aljanna sakamakon jarabta shi da masoyan nasa yace ya'ani yuridu ainihi yana nufin idanuwansa mana duk wanda Allah ya jarabce shi da yana gani ko sai makanci Allah ya jarabce shi da makanta kuma kai haƙuri wallahi Allah ya ce na canza maka da gidan aljanna aljanna domin hadisi ya tabbata za a zo ranar tashin alkiyama Allah wa rubutun sarki idan aka zo taron alkiyama a farfaji alkiyama zai ce aina almutakhaffifu aina almukhaffifu ina mutane makafi wanda ba sa gani a duniya amma fa da makantar sa sun ji tsoron Allah fa yawa da makantar sun ji tsoron Allah sun yi hakuri. annabi sai ya ce musu antum ahra yace ku kuka fi cancanta man yanzuru ilaina ku kuka fi cancanta ku ban ya kan ku dan ku dan ni Allah domin a duniya kun yi hakuri da jarabawa ne Allah ta'ala ya fi mana kuran mu amma mu da abin da makaranta dai sannan mafi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu sarki ya fi mana ta kira sallah sai ta da sallah insha Allah na bismillah wa alaikum salam da na eh. eh. kuma ya tafi sun je gaisuwa da baya lafiya to da ake ziyara cikin kai mutum da ne dai ka ga wancan su kan baya lafiya kenan kai na su da wani kira da da ba ka samu ba kai da ba za ka samu ai kan yanzu mun karanta hatta shi kansa na ziyara ya ce mutumin da je gaira na mara lafiya ko kuma ziyara dan Allah ba don wani abu ba dan ne zai fi fatin janna haka ma ya faɗa a nan gurin shi yanzu kawai ai yana so ya confirm ne shi ne ya kawo shi kawai ɗayan da ya faɗa a ciki ba zai fita a wannan sakamakon da annabi ya faɗa kaga akwai alkhairi Filla wani dan wani kawai dan wani musulunci dan wani musulunci hatta na jini ma kaga yana shiga cikin min babu aula eh min babu aula eh sai kuwa kware kama a ce yanzu idan ya fi wanda misali yanzu kaga a ce zan kai ziyara gariya ba dai ba da a ce zan kai ziyara bautu mutane ga da nisa ko ba ko kuma a ce a Kano zani ko kuma a nan cikin Kaduna zan kai ziyara zan ce da nufawa ne da kuma zan kai ziyara tudun wada wanne ya fi nisa ko zan je hayi da gasa kaga ai akwai bambanci sosai to haka abun akwai bam akwai su tsarin lada Wai kamar taku ne nan da yake zuwa masallaci wanda ke fi nisa da masallaci ya fi lada kuma shi ta fa na sallah eh, ba jama'a tana karawa sosai ita kuma ita ma ladanta na karawa domin abu biyu aka yi ga zumunci ga kuma dangantaka kuma aikin lada da aka yi zumunci ya karu sannan aikin alheri ya ya karu shi ba abubuwa biyu ne jifan tsuntsu biyu da dutse daya ce sabanin babu wani dangantaka sai na musulunci eh, eh. kuma kaje eh. kwarai da gaske saboda na tabbatar a kokin kuta ya ƙara dankon soyayya tsakaninka da matarka ya ƙara ƙauna tsakaninka da sarka ko ba haka ba ah. duka

ka samu martaba bata samu ba gaskiya ba kamata ka ba asalan ma shi Ridwan ba ce wannan walima ba ina fata ana fahimta eh na gane ai shi din ma Ridwan kan aka bada misalin da shi wanda zai yin ba ce yayin ba saboda haka kuma ba za ta je zai ba kalle ba zuwan ma za ka samu lada ne Allah ya samu dace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar akwai daura aure kai ne zaki aure to za ana gayyatan kowa rayin shi ne Allah da ɗaurin aure ana ɗaurin aure Allah ne a ni dai na gaba a saba ba akwai wani ɗaurin aure da gali na tafi Allah da aka ɗaura shi wannan Allah da mutum shi na gan kamar ano a Kano har Allah ba suna aure kuma da yamma ake ɗaurin aure a Kano kaga da yamma ana bayan la'asar sai na ce ana yi ma'ana da yamma kaga munan ba mu saba bare a ce daurin aure da yamma ka fahimta ina so ne kawai da ma in tantance rana ya dai faɗa muku rana ya ban garu da lahadin anan barshi okay so Mala Ibrahim da muke tare da shi a ya kula da wannan masallacin limamu rana shi ne ko da lambu eh, Mala Ibrahim da lambu zai aurar da diyarsa wanda take Maryam Ibrahim Nuhu da angonta Aminu Yusha'u Abubakar a nan masallacin ɗan Fodiyo za a daura auren ranar Lahadi mai zuwa Allah ya sa albarka kuma ya sa lafiya da zahar ƙarfe ɗaya na rana daidai wa daidai eh a zahar da abu خير إيه، ان شاء الله يا ده وانا ما صليت ني هو تو ان شاء الله في اجي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين